inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imamu maliki na rahimahullahu ta'ala idan muna biye da karatu muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji tafiya ta yi tafiya yau insha Allah za mu tashi babi na hamsin da bakwai insha Allah babu sayri fi dafa'a ko insha Allah babu sayri fi dafa'a kamar ne ba da bayani jiya dan uwan mu faruku mai kyamara Allah ya mahaifinsa rasuwa jiya bai samu zuwa ba amma Allah alhamdulillah ya samu fitowa ah, Allah shiga farta mahaifin nashi wanda ya sami suka haɗu yana yi masa gaisuwa Allah shiga da sannan kuma ah, kamar na ambata yi masa karuwa kuma eh, alhamis din nan ina jin haka cika sati ɗaya da samun karuwa Allah shiraya babu sairi fi dafa بسم الله الرحمن قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب السير في الدفعة حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نفى قال مالك قال هشام والنفس فوق فوق العنق babu ma babu sayri fi dafa idan an ka baro arfa za ana muzdalifa koko aka baro mina za ana arfa daga arfa za ana muzdalifa muzdalifa a gangaro zuwa mina jifa kana bisa abin hawa shin an fi son ka yi gaggawa abin tafiya ka tsakura ya sheka da gudu ko kuma an fi son ka yi tafiya sululu ya an ka fi so sai kawai sai mu takaita maganar mu ce idan an samu sarari to ka hanzarta don ka yi gudu babu illa idan akwai sarari idan babu sarari don kaka ji ma dan uwanka ko na mai kama da haka ka yi tafiya a hankali sannu a hankali a yanzu da yake ba abin hawa ba irin dabbobi na motoci na kaga in yadda in akwai gosulo to kai a hankali wannan doka ce ta musulunci ba doka ce ta wai bature ko ko da hanya ba na cewa dole kai ta a hankali akwai gosulo kaka kizgi wani ko ka turi wani ko wani abu in ko babu kowa a gaba gare ka kana dan shekawa da gudu to ana son a sheka da gudu kai saurin kai a kula sosai ba zan biyoyi aka amfani da su ba a nan kenan bukata dai a isa cikin lokaci amma duk yadda yanayi ya kaya alakullar halin dai babu sai dafa yanayin da za a tafiya ana gudu ko ba a yi haddasar yahya an malikin an hisham ibn urwa an abihi daga urwa annahu qal su'ila usama ibn zaid su'ila usama ibn zaid an tambayi usama dan zaid an san usama sannan kuma an zai an san zaid ibn yace to an tambayi usama wa ana jalisun ina zaune kaga akwai ittisal hadisin ya samu dinkewa ko babu inkida ina zaune ma'ahu tare da shi usama ibn zaid aka ce kaifa kana yasiru rasulullahi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya fi hajjatil wada hajjin sa da yana ban kwana duk cikin sa yana a bisa abin hawan nan daga mina zuwa arfa daga arfa zuwa muzdalifa daga muzdalifa dawa arfa to yaya yake tafiya duka hina dafa a lokacin da ya tunkudo ya baro muzdalifa ko ku ya mina qala sai usama ibn zaid yace kana yasiru al'anaka yana tahiya cikin hanzari kalima al'anaka sifofin tahiya na na dabba al'anaka yana yana speed da yawa yana gudu da yawa yana sakin taguwa ta ta sheka da yawa da yawa burda burda burda shine anak gudun burda burda amma fa idza wajada fajwatan afwan yasiru ala anaka yana tahiyar sassaka kalimar ba ta sauri ba al'anak. yana tafiyar sassaka babu hanzari kenan yana rike mata birki yana rike mata linzami amma fa iza wajada fajwatan idan ya samu sarari nassa sai ya sheka da gudu ashe kenan ya halatta ai gudu da mota in akwai sarari sai dai gudu ba na hita hankali ba ehe kamar kuma in ko babu sarari ko ko wuri na wanda an kasa ka'ida kai tafiya da ya ka'ida kakka wuce speed kaza kilomita 100 kilomita per hour to kakka wuce haka nan ko 100 km per 40 minutes ko ko ba pa kaza to kakka wuce haka nan duk abin da anka ce in dai ma 20 anka ce a tsashi ya da hanya to doka ce tana cikin tsari na addinin musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiyaye tsari na gudu in ya zan ya samu sarari ya sheka da gudu ya sakira kuma tai in ko yana cikin taro kuma sai ya dakata mun karanci hadisin da ya tabbata a cikin bukhari yace in ji jabir ibn a cikin muslim in ji jabir ibn abdullah ce sai manzo sallah sallah idan iske taro ya yawa sai ya ji alin zami ne dabba tana kokarin ta hisga ya ja saboda jan da ta kai tana kokarin ta shi ko yana kokarin ya ja sai ya zan bayan kanta yana tarbin sirdin manzo sallah sallah duk kokarin ya rike kware kar ta fisga sannan in kuma ya samu sarari sai ya sake ta haka manzo sallah sallah ka tafiya haka jabir ya faɗa muna gashi kuma haka usama ibn zaid ibn al-haritha haka ya faɗa mana radiyallahu anhu a takaice kenan dai yaya siga tahiyat qala malikun imam malik yace qala hisham malami na wannan karba wannan hadisi gare hisham ibn urwa yace wan nassu abinda aka ce ma nassu al anaku shi abirbishin anaku wan nassu abinda ab gudu dun gudu an nassu ehem shi ko anaku tahiya slowly kenan irin tahiya gosilo tahiya da cikin a traffic jam in yayi in an kai abin nan shi a anaku to abin da an nasu birbishin anaku kila fahimta sigogi na na tafiyar dabba a ce anaku a ce nasu a ce fabbu a ce isu da sauran irin kalmomi da suka hanwa da su su larabawa duka kowace da irin a ce rakabu rakaba kudu duk irin sifofin tafiya ala kulli halin dai akwai halaccin yin gudu in an samu tazara kama akwai halaccin kuma ya ce sannu sannu in dai da yake tsakanin wata gaba zuwa wata gaba daga mina zuwa arfa daga arfa zuwa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa dawa mina Allah samu gani wa hadathani an malik وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك fi في بطن محسر قدر رمية hajar. ko da baka gudu ko da kana tiya sululu komin matsewar da aka yi to akwai wata oda ko wani umarni da anka ba su ya anka zo nan kowa ya sauri ya wuce saboda haka da an zo nan lalle zaka samu sarari a wurin nan to kai sauri ka bar wurin nan shine mi shine wurin da wurin da aka ce batsan muhassir shekaran jama'an batai mun ce wurare guda hudu na akwai arafa akwai batsan urana sannan akwai batsan muhassir sannan akwai muzdalifa kila fahimta in ka fito daga a cikin arfa akwai yankin da bai cikin matsayi ba ba wurin tsayi na ba urana kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsaya urana muka ce ita urana laisa mash'aran wa laisa haraman ba bai cikin hurumi ko bai cikin ayyukan bai cikin inda aka tsaya a ce an yi aikin haji amma ita arfa ba harami ta ba amma mashiarta wuri na inda an ka tsaya sai a ce an tsaya wurin aikin haji a kula to muka zo badal muhassir badal muhassir shi ko harami na a harami na amma ba mash'ari na ba an ba wurin aikin haji amma harami na in ka karabo gaba sai muzdalifa muzdalifa haramun mash'arun to haka muka lisa wasu ko al muzdalifa haramun mash'arun wa badal muhassir haramun la mash'arun wa arana la mash'arun wala haramun wa arfa mash'arun la haramun to shi badal muhassir menene shi dan wani kwakwahi na cikin harami yake amma ana so in ka zo ne kai saurin wucewa na ambata mana malaman tarihi so ambata cewa wurin nan ne aka fara saukan mu abraha da shi da bataliya ce runduna ta yi waɗannan duwatsu daga nan sun ka tarwace sun ka kama gudu to wurin nan wurin azaba na kenan idan an ka zo wurin azaba kenan kaga za a yi sauri a wuce kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada irin wannan umurni a wasu wurare kamar a ko haƙaf ya ce idan kun ka zo wannan ku hanzarta ku wuce wurin saboda wuri na waɗanda Allah yawa azaba mun tuna a haƙaf mutanen adawa ko wadkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqafi kalima ahqaf sunan bagirgirai na sunan bagire na kamar yadda kuma akwai wani wuri a tabuka wanda kuma musalla sallallahu shi ma ya ambaci wurin ina jin mun karance wannan hadisi a cikin muwadda za mu karanta cikin babul jihadi insha Allah yace idan an ka zo wuri kaza za a iske wata ƴar ƙaramar ƙorama ka kowaye komi kakka taɓa ƙoraman nan kakka sha ko ka nufaci wurin ku bari sai nazo zo ku bari sai na zo to haka to amma wasu an kashe ka to an ana isa saboda kishirwa ta damu wasu mutane kuma dai Allah ya yi nihin yayi wata wani abu da game da su sai ba su saurari umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ba suka yi kan gama suka iba suna sha annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi musu faɗa. in ji mai rawu yace ban taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi fada kamar rannan ba mm a riwayar ma yace fa sabbahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zazzage su a wurin sannan ce ashe ba ku san waɗannan ruwa wurin da an kawa wasu al'ummomi azaba bane sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace a doba mai ruwan aka doba mai ruwan yasa cikin salka ya sheka ya sheka ya sheka kamar da mai shayi ka shekawa sannan ce sauran ruwa a koma zuba su a wurin aka sake zuba su sannan ba da umarni ce to ashe a yi Allah da tarihi ya bi sansanin da sun ka sharuwa nan babu wanda ya karshen kwarai ko ko babu wanda ya mutu lahiya matsala kenan ta sa'a manzo sallallahu sallam ko ba haka ba mhm, a kiyaye irin haka nan kwarai da gaske yana yi kila suna da nau'i na minahici da sauransu kun san ne matsalolin wanda aka fama da su amma wanda Allah ya tsare shi kenan shi yasa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni abi koda kana ganin ba ibada ta ba koda kana ganin al'ada ta al'ada ta dai a sha ruwa ko amma an ka ce sha to kakkasha sha don wani abu na iya faruwa to saboda haka haka nan badal muhassir nan na an ka fara kaɗo ma abraha wannan cingawo wannan duwar wasu to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo nan sauri yayye wuce wurin saboda haka kakka ma aji kayanka in Allah sa ka san wurin kuma ko baka san wurin ba yanzu alhamdulillah ana alamomi da yawa da ta soma wurin kana ganin an rubuta badul muhassir kana tuna kana ganin badul muhassir sai ka tuno to ba a tsayi sauki aka a wuce mhm wa hadathani an malik an nafi' an abdullah ibn umar ka jama'a hmm? an abdullah ibn umar kana yuharriku rahilatahu abdullah ibn umar ya kasance yana motsa dabba ce ayi sassaka ayi sauri a wuce fi batani muhassar in an ka kawo wajen batani muhassar yaya fadin abin yake yaya tsawon abin yake kila ga sannan ba a sa alamomi to ko sannan ba a sa amma za a yi ma alama yaya gudun za ka yi kai sauri ka wuce sannan ka dan dakata qaddari ramyatin bi hajani gwargwadon fadin wurin in ka sun gane fadin wurin babban mutum katon mutum lahiyayye ya ɗauki duki da shirshir kwancin kwana ya jefa to inda dutsen zai faɗi da inda yake zuwa inda zai faɗi shi a tazarar ɗorin kila gane ya yi mita nawa yana mita ɗari ko an san mita ko masu akwai masu kila haraka mathematics wurin yana mita ɗari ko ko zai ci kusan haka nan ko yawwa ka ɗan ware ka jefa iyakar ƙarfin ka kai babban mutum namiji ehen kama mita ɗari haka sai da yawa ehen to wurin to in ka zo isa wuri ka wuce wurin nan alhamdulillah yanzu an sa alamoma ga farko ga karshe eh, in dai ka yi karatu in dai kana yi karanta ko laramci ko turanci ko sauran yarukka to babu matsala kana iya gane wurin sai da in ya zan kawai if kake baka iya karanta ko wani yare <laughs> babu ma ja a fil nahari fil hajji babu ma a fil nahari fil hajji حدثني يحيى عن مالك annahu بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر muna cewa akwai fidiya ko akwai hadaya ko sawa'un hadaya ta jibran ko hadaya ta shukuran hadiya ta gode ma Allah Allah ya taimake ka ka gama ayyukan ka na ibada lafiya shine hadiya da za a yi in kai tamattu'i ko kai kirani su aka ce ma hadaya ta shukran ta godiya ga Allah hadaya ta jibran ita kuma wanda idan ka dan bar wanda daga cikin wajibatul hajji a kula wajibai na aikin haji ko ka tsallakin miƙati inda yake ko ka kaza ko baka samu zuwa mina ba ko baka samu kaza ba an fahimci wannan sannan kamar da muka san akwai fidiya to amma hadiya muka magana yanzu har yadda an ka azama na in ka kare aikin umra ko aikin tamattu'i ko kirani ina ya kamata akwai baginin da ya kamata a yanke ta akwai wurin da specifically wuri a ne an ka ayyana amsa i akwai kuma an ba da dama mai faɗi sai mu ce amma ka mu ce ma i sai mu ce mi kai ta umra ta kai ko ta aikin haji ma'ana tamattu'i na kai ko kirani ko ku ah, a umra ɗaya ka je kai kana son ka yanke hadiya don gode ma Allah to in tamattu'i kai ko kai kirani akwai inda an ka keɓance mai in kuma eh, umra ta kai akwai inda aka keɓance a fahimta wannan to shi na mala ce babu ma ja'atin nahari fil hajji abin da ya zo game da yanka ko suka ina aka yi yaushe aka in an ka aikin haji mala ce haddathani yahya an malikin annahu balaghahu hadisi ya zo ga Imam malikin rahimahullahu ta'ala hadisin wannan mudiba mu gani ya ce ko amma hadisi mausul ingantacce lafiyayye Imam Muslim ya ruwaito shi da Imam Ibn Mada da Abu Dawuda a hadisin can da mun ka sani hadisin Jabir ibn Abdullah wanda muka ce Muhammad Nasiruddin ya yi littafin sukutum kan wannan hadisi ko hadisu Jabirin hajjatun Nabi kama rawaha Jabirun saboda haka hadisi na ingantacce sa tsadadde tsa ingantacce amma nan yanzu kaga imam mali ya ce annahu balagahu kaga kenan kamar da muka ce ka'ida idan hadisi ya zo ta lahi imam mali ya ce balagahu ko ku ya tsallake wani abu ba mu yanke hukunci gare sai mun ya wato idan hadisin ya samu zama ittisali dunkakke sadadde ingantacce shikenan ba matsala an gane a idan kuma hadisin ba mu samu da inda yake muttasili ba sai mu bar shi haka nan mu ce rahu malikun balagan sai a yi tawakkofi ga inganta shi ko to saboda haka wannan hadisi ingantacce na mausulan na in kana so ma ka kawo shi ba a yi mata rigima ba ka ce ka kawo sai ka ce rawahu muslim kila fahimta hadisin jabi rabbi anna annahu balagahu hadisi ya kai shi gawa shi ga malik radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya faɗa ma musu sahabbansa biminan alhali yana mina yana minaran ne ya faɗa musu rassalla kenan ko mhm, don rassalla zai zama ma'ana an yi minaran takwas ga wata an yi ta an zuwa arfa an dawo muzalifa an gane ai muzalifa ran tara ga wata da daddare ko waye ce gari gari ya waye ran goma ga wata an gangara zuwa mina annabi ya yanka sai musu wannan magana haka ya zo can cikin hadisin jabir sai ya ce musu hazal hau nan kun ganan ne yanke nan na amma yankata gashi nan na yanke ko amma wa kullu minan manharu duk faɗin mina duk inda ka yanke yayi duk inda ka yanke cikin faɗin mina yayi an fahimci wannan da ke ko kaga kenan kakka da kanka kamar da jahilai ka yi su ta wahala kansu a ce ana ta lalabe sai inda annabi ya yanke ko ba haka ba daga na yan wasu yan na su samu hanyar cin abinci ko a jawo ka ko ku kawo dabba ka ce ka ɗaya ba a ce inda annabi yanke a yanke ma ko ha duk inda ka yanke cikin mina manharun mina mun san kwakwahin mina ko kwakwahin mina kilomita hudu na ita mina duddudu kilomita hudu na banda extension din da an kai duk yanzu an yi extension an kara da yake mina da taccika kwakwahin inda aka ce mina duk taccika malamai suka tsaya suka yi fatawa ta duniya to ga wurin ya cika to sai ina ko minat ta cika minat da an ka ce ita bakin mina an san iyakar mina in ka hito daga muzalifa ga iyakarta in ka hito kaza zuwa makka ga iyakarta zuwa kaza ga iyakarta cika suka ba da fatawar cewa akwai hadisi tabbatacce ingantacce mun sallah sallan da ya ba da dama na cewa ni na ciya ga wanda bai samu hili a mina ba yana iya kowa makka ya kwana alaba shi wa shigar ya shigo ya jiha ko ashe kenan in ya zan akwai uzuri wanda zai hana ma kwana makka saboda jinya saboda mun san hadisi abdullahi bin abbas saboda sha eh mena afwan saboda shayarwa kila kai ka kula da zamzam sadda ana kula da ita ko ba haka ba eh eh sun yanzu na wurin sun ana kula da ita ko kai ka ko likita kake kana kula da patient ko ko a kai kana tare da patient kana jinya sai a cikin garin makka an kwantar da shi to babu lai ka kwana garin makka gari ya waye sannan ka to kai jiya kuma ka koma mun san wannan hadisi ko da suka ba to in haka nan to kenan babu lahi a kwana makka babu lahi a kwana kan hanya ko ko ba haka ba san kenan babu lahi ka kwana kan hanya ehin to kenan da a ce a zo makka a yi musu gidaje me zai hana nan kusa ga mina a ƙara ɗiban hili a yi musu gidaje nan ba sani ba ko mun fahimci fatawar ta suka ba da fita suka yi extension suka ƙara wannan ƙari sun ƙara wajen ta sama kilo guda kilomita ɗaya aka ƙara hazali ma yanzu ba na ɗan Najeriya na aka aje su ba su cikin mina ta hakika kila an gane suna cikin ƙari sabon ƙari duk ɗan Najeriya na aka aje su suna cikin sabon ƙari to don dai kai zan ba ɗan Najeriya adda sun ka samu wannan matsala ba sai ana juyawa ana rotation shekara shekara kila ba mamaki ba an ka zo su kuma don su ƙana zama cikin mina sai a ƙara ƙara ba su su ko wasu ƴan ƙasa a maishe su wurin kila an fahimci ka'idar saboda mi saboda kai zan kila ko canci ko ko zolaya ga wasu ƙasa ta musamman ala kulli halin kenan ana iya ƙari ko to amma dai kwakwahin na kilomita nan guda hudu kullu haman harun duk inda ka yanke yayi da ana barin ka ko cikin tantin ka nan bakin tanti ka yanke dabba ka tayi da ana bari sai dai kaga ba a bari sun san keɓance abbatuwa inda aka zuwa a yanka na musamman an gane wannan sannan manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala fi umrati to ga umra kuma can sadda ya umra umra umran manzo sallallahu alaihi nawa hudu ko plus da ta aikin haji sun zan hudu kenan hudu kenan wanda yayi ita ɗaya umra yazo ya koma yazo ya koma guda uku ko tare da shekarar da aikin haji ba umra hudu ba kenan umrorin da ya kai umrorin da ya kai to yankan umra gashi nan sai ya ce hadal manharu na amma yanka ina ne ya kanu ya'ri almarwa marwa yanki an gane a marwa a aikin umra marwa ya nuna a aikin haji mene ya nuna ina ne marwa maru ga tunan kusa ga ka'aba ko kana hituwa daga kayi dawafi da ka taso bai wuce mita hamsin sai ga ka hau safa ko to kana hituwa masallaci ai sai safa ko ehe ko dan karamin yaro na aishe ka wurin daga safa sai ka sheka sai marwa ko nan manzo sallallahu alaihi yana shigowa ran da ya shigo ya dauko umra ran da ya shigo ya dawafi na umra wannan mun ce mai dawafi kuduru ko ce dawafin umra ko yadda yayi sa'i baina safa wal marwati shikenan sai ya yi sai ya yanka sai aski shikenan ya kare aiki ko in to ina aka yanki na umra to marwa nan kusa ga nan kusa ga ka'aba ba ba ne zana ba dan nan kana cinkar bai kai kusa ga gidan can ba haka bai kai da nan zuwa masallacin da muka karatu bulugul marami ba eh to da ka'aba da wure to sai ce to nan na aka yankewa amma mi wa kullu fijaji makkata wa turqiha Harun. duk makka duk kofa da ka shigo da makka duk makka sijadu ehin ungunni ungunnin makka wa turqaha da hanyoyin shigowa makka dukan ta malharun duk inda ka yanke yayi shi yasa yanzu kaga baka yanke mutane a nan ko baka maharawa don ba a komai ko tunke baka shigowa nan gani saboda ni sai an ka ta can gehen gari ko an kai mayanka saboda haka an gama shi kenan sai ka ta can gehen gari sai kusan ka haita makka ma gehen maka sannan ka yanka amma dai asali ga inda annabi yanke amma shi da kai ne ya bada cewa duk inda ka yanke inda cikin garin makka na tayi an gane garin makka yana tsohon gari ko sabon gari tsohon gari to fa yanzu tsohon gari ya ka kwata da sabo kila ya ninka so he da so hamsin ko dan kwakwahin sadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke raye da yanzu in ka kila ka in dari a ce anya amma yana da yawa shi na da yawa yanzu to ina ina sai malaman saudi sun ka bada fatawa sun ka ce dukan harami aka nuhi mi a harami duk kwakwahin inda an ka hana farauta masani ba mun gane ai ina harami ka farawa daga jihufa in ka hito ta wata afirka ko daga zulhulaifa in ka hito ta madina daga irk da waɗannan kwakwahin da mun ka ambata mawaƙi ko ba haka ba hunna lahunna wa liman ata alaihinna ko min gairi min gairi ahlihinna mimman arada alhajj wal umrata suka ce da ka shigo da an samu an ce ka shigo hurumi inda an ka haramta a kashe dabba ko ayi farauta ko an ka haramta kaza an ka haramta kaza to duk inda kai ki dabba ka tayi dun ci yayi fijaju makkati wa turuqaha sun ka ce fijadu ai jam'i na mi a mufradin sa fajjun wa azin nasi ya'tika eh rijalan wa'ana kulle bamirin damirin ya'tina min kulli fajjin amiq fajji sun ka ce wani sunkurun abu mai nisa shi a fajjun to sai ce fijaju an ga kalima ai fijaju makkata suka ce duk loko na makka shi yasa ma sun ka yanke a fatawar cewa kwakwahin inda aka cewa jihar makka jiha ina mun san jiha ko kamar ka ce ka auna da sakkwato ka ce jihar sakkwato ba garin sakkwato ba jihar sakkwato in yanzu ka bina hanyar shuni ina ne jihar sokoto za ta kare daga ita sai zamfara in ka binan ina ne za ta kai zuwa kebbi in ka binan ina ne za ka wada daga nan sai nijar ko to ba kwakwahin wurin nan sai a ce jiha ko to haka sun ka ce kwakwahin jihar makka to duka inda ka yanki yayi ba akwai sauki ba akwai sauki to irin waɗannan su at taysiratul hajji kuma dukansu sun hito ga lafazi harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa muka cewa duk aikin hajji babu bukata a yi wata bida'a sabuwa saboda ni saboda karkashin kowace kowane mash'ar daga cikin mash'arul hajji in akwai sarari annabi ya bude wata kafa in ko bai bude kafa ba ba a buda ta yin wani abu daban bida'a ta kila fahimta eh kaga yanzu wajen mayanka ya bude an samu kafa inda ya nuna cewa duk inda ka yanke can wajen zama mai na expansion da an ka ce an kara ai samun damar cewa ya halatta dan makai kuwa makai kwana shi an ka samu haka nan in ya halatta dan dan makai kuma makai kwana to wanda ya hito da dan kilomita da wuce guda ba da mina ai halatta ma ya kwana shi ma ai min ba da aula ma kila fahimta amma babu ka'ida cewa ko ko bai halatta a kirkiro wata ibada sabuwa ko wani taisiri sabo sauƙaƙewa sabo wanda bai da alaka da aikin haji wanda hasali ma lalata aikin haji ya kai kila fahimci wannan Allah ya samu gani wahadatan yan malikin ka kenan ka yadda fatawa wata rana a yadda muna fatawa a ce kana koma madina ka kwana kaga akwai gulu cikin haraka ko ba haka ba eh akwai gulu cikin harkar Allah ya tsare mu da sadda a ce haka nan wahadathani an malik وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم, أم المؤمنين رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحله قالت عائشة فدخل علينا فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه har yanzu dai wasu ƙari-ƙari na muka samu ko imam malik na ƙaƙƙara mu na waɗanda kila mun ɗan mun tsallake wajen cikin karatuttuka ko ku hadisan da yake da su lafuzan su ba su kawo wannan wasu fa'idodi ba fa'idodin a daga cikin fa'idar da muka samu ba babu yanka ba ba na yanka na muka yi ba shin shi ma ita ma ga hadaya ana haɗin mutane a yanke musu dabba guda kamar a haɗe raƙumi kana da matanka su hudu ko uku ko biyu sai a yanke musu dabba guda kaga sai ka huta ana haka nan kamar raƙumi ko nagge ko wani abu mai kama da haka eh za mu samu wannan shi babban abin da ya sama ya kawo hadisin cikin babin shi a muhallu ash-shahidu ko to sauran da sauran abin da za mu samu ciki ciki za mu samu kuma me ya kamata kai mai aikin haji wanda ka kai haji me ya kamata kai misali na ta haizuwa aikin haji in ce ala ta malam wani irin nau'in aiki aikin hajji ya kamata in yi tamattu'i ko kirani ko ifradi kila an fahimta to wane ne yafi to kaga irin zamu ji wanda fi ko ko kamar da mun ka sani wanda ya fi in dai baka ce da abin hadaya ba kamar irin zamanin yanzu don zamanin yanzu ba mu izuwa da abin hadaya tunda jirgi aka shiga ma'ana ba mai zuwa da rago ko tunkiya ko akuya ko wata dabba ne ko ba haka ba tunda haraka jirgi na sai in kana dan kusa ga makka dan baki baki ka tai da kafa amma dai in mutum dai abin hawa ta ka hawa to kaga baka zuwa da abin da dabba ko to muddin da baka zo da dabba ba ka'ida guda ta babu ta biyu shine mi shine tamattu iza ka ka fara aikin umra in ka gama aikin umrarka sannan ka kwanakin da haka a nan garin makka sai ran takwas ga wata ka yi niyyar aikin haji ka shiga ka aikin haji wannan ita a ka'ida wannan saboda hadisan da an ka samu shi wasu sun ka rike kwarai da gaske har sun kai tsauri ciki har suka ce in kai akasin haka ka saba ma manzo sallallahu alaihi wasallam har suka ce duk wanda bai zo da hadaya ba to bai da wani nau'i jinsi na aikin haji in ba ta mato ba duk abin da ya ba shi ba ya saba ma annabi kuma kaulin na hakikatan gaskiya mai karfi wajen kaulin kakkai wasa da shi sahabi goma sha takwas suka ba da fatawa kan haka nan sahabi wa sahabi goma sha takwas kan haka suke kuma kan wannan riko suke hasali ma kai sun ce duk wanda ma bai ba da fatawa irin wannan ba ko to ba fatawa ya basuwa ba shiru yayi bai sani bai ce saboda haka kenan kauli na in ma kaulun wa in ma la adari kila fahimta shi yasa ibnu hazm ya ƙara tsaurarawa kun san shi komai aka to an ka ce tsauri aka kai gare ta ƙare ko ba haka yace to in kai ma aka san da ba nan baka da aikin haji baka da shi sai dai ba dai ka sake wani ehe mal albani ka ce wato ka saban ubangiji yana cikin mi yana cikin sabo yana cikin abin da ka hidda aikin hajjin ka da yanzu an ya kone mabarura a fahimta amma dai sai dai akan amana ta ilimi mun san akwai sun ka da fatawa akasin haka kuma fatawan ma aka san haka cewa a'a an halatta kai umra an halatta kai tamattu'i ko kai kirani ko kai ifradi wannan ma ta hi shahara an hi saninta kila an fahimta an hi saninta saboda duk jumhur gaba ɗaya kusan guda uku ɗin nan hanafiya da shafi'iya da malikiya kan fatawar suke ya halatta aiko wani illa imam ahmad shi adda fatawar cewa a a wancan tamattu'i za ina fata mu gane wannan su ba sun bi afdaliya shafi ya bi afdaliya da sauransu ko da ke shi Imam Ahmad ya ce idan da baka taso ba za a bani zabi sai in ce to ka tura dabba ka don ka yi kirani irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma in an kai rashin sa har ka taho sannan kai tambaya sai da ka iso kai tambaya ba a ciya koma ka taho da ita sai a ce to ita mattuyi kila fahimci wannan wannan kadiya ce gaskiya tana da sauki alhamdulillah zamanin yanzu sai zan A Allah da iko ne ba tare da tilasta wa kowa ba sai zan tilas kusan kusan abun kamar ya zan tilas kowa ta mata in zai ko ba haka ba sai zan ba tare da ma an tilasta ba tare da ma fatawai ai ba da an kai ka to za a kai ka cikin ada ko shawwal to sai kai ta zan banza baka komi ka kada kai umra eh dole kai umra ka gani kuma lokacin aikin haji bai ka fara aikin haji tun sannan kaga dole dai kai umra don baka shiga makka haka nan tsirara ba kai komi ba ko baka yi ne koyi ba kaga dole kai umra in ka umra kuma da kai ka gama ka ta kare duk da kare kaga dole dole ka dakata saboda kai bana koda ba an baka fatawa ba haka za ka yi ko kila sai dan kusa ga makka ehem Allah ya samu gani to kuma in kai umra farko sai kai aikin haji shikenan ka kare ba a sake wata umra ba ga wannan Allah ya fahimci wannan to mudibi hadisan da suka dogara da shi daga Imam Malik yana cewa Yahya ibn Sa'id ya ba labari Sa'id al-Ansari ko mun ce daga an ce Yahya ibn Sa'id inda cikin malaman Imam Malik na ana nuhin Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Ansari ko na baka ta shidda yake ko wata hudu shin ta hudu yake ko eh amma akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Qattan wannan kuma ba Imam Malik ya yazo yana cikin dabaka ta tara mu kiyaye Imam Malik kai ne dabaka ta bakwai yake kaga ashe Imam Malik ya gabata ko eh, shi ko Yahya ibn Sa'id al-Ansari dabaka ta hudu insha Allah يشيك بقى لاباري قالت أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عمرة يا ta الرحمن labari wata ce amra تابعية ce kuma عائشة aisha radiyallahu anha mun sha faɗa cewa Aisha radiyallahu anha matan manzo sallallahu alaihi wasallam tana da ɗalibai guda uku in ka tattara hadisin su da a ce Allah ya kaddara ma duk ka karanci hadisin kowa ka karatu da wannan ya faɗa ma duk abin da ya sani ka karanta ga wannan har su uku nan sai a ce ka kwashe hadisan Aisha muka ce amratu binta abdurrahman sannan muka ce alqasim ibn muhammad sannan muka ce na uku urwa ibn zubair wadanga guda hudu in ka kara da hadisan su gaba daya to kila za a ce cikin cikin goma kila ka san takwas ko tara gwargwado kila dan gudana kila mai yiwa ya kucce musu dukan su a samai ta wasu hanyoyi sun wajen makhul ad-dimashqi da sauransu ko mm. ala kulli halin wannan daga amra binti abdurrahman ko annaha sami'at ita taji ita ka bayan hayam da sa'id labari a shiga ya halatta yi karatu ga mace ko ana mallama mace ehen sadda akwai mallamai ko ba haka ba sadda akwai mallamai mata ko da ko yanzu akwai amma dai yanzu mun samu wani nakas wanda sai ka rasa ganewa sai ka yi da in muka karanci irin tarihuka sai ka ji an ce a nan dai kurkusa asma'u ya shekh usman bin fudiyo radiyallahu anha rahimahullah sai ka yi ta haddace wasu manyan manyan littafai zabban mamaki mahadata mahadaciya qur'ani masaniya fiqhu masaniya adabin larabci ko suka ji abubuwa da yawa zabban mace wata cikin gida shi Usman da shi da kanin shi Abdullahi ga mahi sun ka sun ka safka mahi su gare ta sun ka sun ka safka sun ka san alqur'ani sannan sun kai tuba cikin gida zaure sun ka fara katu ga baban su ko ba haka ba da sun ka wuce nan kuma sun ka sun ka shiga gari to haka aka tun cikin gida a fara kamar kaga yanzu sai ka samu babu ta karshe Bukhari ko Muslim cikin mata ko eh babu babu sai ka sai ka ta lalabe ka rasa mahaddaci alqur'ani to kaga akwai dan na kafa kila ga yanzu ko da ki ba mamaki kila can su matan sahabbai da matan da injo ne ce ka san suna musamman na ko <laughs> to ala kulli halin lalle akwai bukatar kila mu tahi tsaye a gyara wannan abin eh ko da ki bid'anci ya mana tasiri ko su don bidiwa lokacin da izana ta dan taho tana karantar da mata kasan in bid'a sun ta suka abin suna cewa ka sa ƙato yana kanta da matanka ƙato ba ka kuma ka suka ciya ba kana zaune gida ka tura matarka wajen ƙato ƙato wai su ba ta abin wai namiji wai maharcin kur'an shi ya ƙato sai sun ka bata abin duk an kai ta abin nan amma alhamdulillah yanzu kuma duk an rikide yanzu kowa na da makarantar mata har su ko kaga ashe kattan sun yawa duk ko ba haka ba har su suna da makarantar mata yanzu ehem وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تاج عائشة أم مني رضي الله عنها رضي الله عنها تقول إتا عائشة إتك باري تتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تتارد من ظن الله لخمس ليال بقين من ذي القعده kwana biyar sun ka rage ada ya mutu mun ka ban makka na ina sun da Allah ku dan taya ni hisabi ko ku asamin na zan basuwa ayi calculation ajiya a dai rike min tacce saura kwana biyar watan ada ya kare mun ka ba ina mun ka baro mun ka baro Madina ko to sura kwana biyar tacce haka ko al'amari ya kasance wala nara illa zan dawo in magana kai wala nara illa annahu illa annahu alhajj lokacin da mun kai to madina babu abinda muka gani babu abinda kowa ya kudurto aikin haji kawai babu wanda ya niyya wani abu in ba aikin haji ba ba aikin haji mun kai niyya falamma da nauna min makkata lokacin da mun kai kusa ga makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ba da umurni yace man lam yakun ma'ahu hadayun duk wanda bai zo da hadaya ba idza dafa bil bait idan an ka isa makka ya dawati dawafil umrati ko dawafil qudumi idan ya dawati wasa'a baina safa wal marwa yayi sa'i tsakanin safa da marwa an samu rukunne uku sun cika ko dun da ma yayi ihrami shi an daya an zo an yi dawafi shi an na biyu an yi as-sa'i baina safa ba shi an uku ba to kwai haka to annabi ya bada umurni an yi hilla shi kenan shi aski shi hidda kaya ne na aikin harami ya shiga yan gida shi kenan dole ya koma halal dole ya koma ni ya koma shi kenan cikin kayan gida ya kare umra ma'ana dole ya raba umra da aikin haji haka ya bada fatawa qalat aisha tu aisha tace fadu khila alaina yawmun nahar ran sallah to ga muhallu shari shi yasa muka kawo babin ko tace ran sallah sai an ka shigo inda muke tayi tsallake karatun da yawa ko ehe shi kenan aka an ka yi da irin duk damuwar da sahabbai sun kasa lokacin nan sun sa damuwa su suna jin sun ɗauko zahi ehe tun saura harami ya kai eh, zulkada ya kare da kwana biyar sun yi ne shiga aikin haji na ibada tutub babu kaza babu kaza babu kaza aikin lahira ɗai kawai babu mata babu turare babu farauta babu kaza babu kaza kuma sun ɗauki alƙawali sai ni sai sallah kwana goma sha nawa kenan kusan kwana goma sha biyar ko sha hudu ko kwana goma sha biyar tunda ayyar sallah shine goma ga wata ko plus biyar da an ka hito kamun wata kare ko to haka sun ka ɗauko suna wannan cikin wannan zafin suna shigowa makka annabi ya ce to kowa da kayan na aikin hajji ko mu kayan gida a zanna da iyali a hole a shar a yi a huta suna kuma duk rige-rige sakwaf sai sun ka sa damuwa ko ba haka ba har nabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu masu tsauri game da haka nan har yayi musu hada har kaza har kaza sai sun ga manzon sallallahu alaihi wasallam da ashe sai suka wannan abin ba irin amru istihbabin na ba ha umrina na wujuba na dole ai ba an bara dama ba sannan dole kowa ya ɗauke mataki ya ɗauke taitayensa duk wanda ya san bai zo da hadaya ba dole ya fita kayan ihrami shi kayan gida wannan cikin hadisan suna da yawa can. daga ciki waɗanda malamai sun kafe sun kace to tsaurin da manzo sallallahu alaihi wasallam da fadan da yayi da nacewar da yayi da tambayoyin da suka mai na mai san musu raddi da irin tambayoyin da suka mai na ko ina ya nuna cewa lil wujubi ala kulli halin har annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai wallahi ba kuna ganin ni na ƙi ta aikin kayan gida ba ni na zo da hadayana da na san haka za ku yi da tun madina ban zuwa da hadaya sai in zo ni ma ban zo da komai na hadaya ba in yi wa da kun kai don haka suka yi kila manzo sallah sallan ya yi afdaliya wanda ya hina su eh ya hina su amma in ka taho da abin hadaya amma in baka taho da hadaya ba kai kai irin nashi kure na a fahimta kenan annabi kirani yayi jam'u bainal hajj wal umrati ala kulli hali ba shi ma karatu ba wannan karatu mun shayi ne a gaba za mu sani kuma za mu kara amma abin da muke magana sai sallah sai gashi an zo da nama wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam nama an ka shigo mu da su bela ne ba karin naman shanu lahame bakare naman nage ko fa qultu sai nice in ji wa in ji ita Aisha ma hada wannan wanga nama na mina halal fa qalu sai waɗanda sun ka shigo mana da su suka ce na hara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an azwajihi annabi na yayyanke ma a madadin mata ne yayi musu yanka an azwajihi shi baka son ka haddar suke hudin duk mata ne sai mu yake musu nage guda ashe ya halatta kaga shi nan sai ka huta mai da ka sai raguna wagga rago wagga rago wagga rago in kana mata hudu kaga ba a sanuwa za kashewa ba ko ba haka ba ko wani ta sama dubu arba'in dubu arba'in so hudu kaga abin ya yawa ko dubu tamanin dubu tamanin dubu ɗari da sittin ko kaga in ka samu dan eh, maraki na dubun ka tamanin ka yanke shi ɗaya dubu su yi ta kaya ko ba haka kai ka samu ta kai koya ko dan rago ko dan tuja kai ma ka yanke ba kaga dan dan wannan economic crisis da ake ciki kaga dan ka dan sassafta ba ko ba haka ba ehe madadin ka ce sai ka yanke kowa ragonta sai ka haɗe ka yanke ya yi sauƙi gare ka kila fahimci wannan ma'ana da yanka muka ko ya halatta a yanke raƙumi ko a ka cewa ko raƙumi ko shanuwa na ge ga mutane tambaya mata annabi nawa a lokacin ha ta yi shuru abin ya ma a yi shuru ba tara ba ana shakku babu shakku cikin wani abu ehe eh, kakka zama wanda an ka ce mai an Allah ya ce bade tunani ko da babu babu shakku cikin al'amari ehe eh, saboda haka ai tara na ko amma ba mu da hadisi ingantacce cewa ana yanke nagge ga mutum bakwai ne shi ko raƙumi ga mutum goma ba ku tunawa ba bakwai an ka ce wancan ba ya za ka haɗa da wannan ko ya halatta a yi tara ko goma tara sai suka ce bakwai ɗin ba maximum ɗin ba ne ana iya wucewa shi yasa wasu suka bada wannan fatawa kila ko kula sun ka ce amma ka a wuce goma wannan suka ce saboda ya yanke ga mata ne to matan nashi nawa na amma sun gitta musu gane take hudu wasu sun gitta suka ce a ah, shi mi yanke yankan mina ya laye ko hadaya hadaya ana yanta ga wanda ya zo aiki haji ko wanda bai zo aiki haji ba matan annabi su duka suka so aiki haji ko akwai da ta rage gida eh a ah, sai ka bincika kakka wasan ba da amsa akwai wata da gida ko akwai suka ce sai an gano haka nan in ko muddin sai in ka gano mu duk sun taho in ka gano mu duk sun taho sannan hukuncin ka shiga in ko ba gano duk sun taho akwai sun ka rage to wannan hadisi ya dauka muhtamal shina dauka haka shina dauka haka shina dauka bakwai shina dauka wuce bakwai to in ko abu na dauka haka na dauka haka sai a nemi taimako ga wani hadisi ya taimaka mana sai mu samu hadisin wanda ya kayyade bakwai sai mu ce ya taimaka mana sai mu hwani a hukunci mu ce bakwai ba mu tsayawa saboda nan akwai ko haka ko haka a addini kuma ba a shakku ba sani ko kafin ya haito to shi na amma in kuka gano muna duk sun taho to mun samu wanga amsa ya kamata ko mu samu ta ko gaskiya ya kamata mu samu ta shin duka sun ka taho komi gaskiya ban gano ba amma da ya kamata a bincika wannan mhm. mun fahimci wannan da kyau a yanka muka magana ko hadisin bai kare ba قال يحيى بن سعيد سي يحيى بن سعيد الأنصاري shi wannan malamin Imam Malik wanda ya karɓo gawa wanda yake karɓo katu ga amratu bintu abdurrahman da ya ya tace fa zakartu hadal hadisa wannan hadith ne ce muna labari sai ni ambaci hadisin lil qasim ibn muhammad ya qasim ibn muhammad qasim ɗaya na daga cikin wa ɗaya daga cikin ɗaliban aisha radiyallahu anha ko hasali ma gwaggote ta ko tunda muhammad ɗin ga an kashi ci an kashi qasim dan muhammad muhammad ɗin gawa shi na ɗan wa sannan abubakar as-siddiq uwa ta ita ce asma'u bintu umaysin shi na an ka haihuwa da za ana hajjin ko uba ne da wanga hajjin da aka magana uba na an ka haihuwa ko eh to da an yace faɗa mai sai yace mata yace kaji ko da Aisha ta faɗa min kaji kaji kaji kaji kaji fa qala ba Aisha ba Amra eh shi ya habin sai yace kaji Amra ta faɗa min qala sai yace atatka wallahi bil hadithi ala wajhihi na rance ma da Allah ta faɗa ma hadisi wanda yake wanda ta faɗa ma wallahi haka yake bata rage bata kara ba amratu binti abdurrahman a shi kaga mun samu kaunu fasika a tana da har da maharnaciya ce ko ba haka ba in ta bada ba da shi daidai da yake ga alqasim bin muhammad ya gaskata sa mu koma dan baya mu yi lisahi ba mu rai lisahi ba ba fadi zan yi ba sai dai mu lisafa duk wannan wata mata ta abinda sabon haɗi karatu zai zo nan gaba a ina a cikin zadul ma'arifi ya hada khairul ibadi amma lalle ne sai ki don kun san aikin hajji na to in ko mun ka ce akalla mu bi aikin haji ko can cikin zabi kun san yana dan nesa don shi a arkanul islami guda biyar ko eh sai an gama aqida an yi sallah an yi azumi an yi zakata sannan a yi haji sannan a zo wannan kirmici shin wace rana ta shi aka lissahi wace rana ta wace rana annabi ya fito bari ba ka sata amsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce ran sai ka ce rammi in kana son ka gano kai tsaye rammi an kai arfa a wannan shekarar rajjimu'a ba rajjimu an kai arfa ba rajjimu'a rajjimu'a na ga wata tara ga wata ko tara ga wata annabi ya shigo makka tsora kwana hudu da arfa ran ya shigo tsora kwana hudu a yi arfa daga shi na haɗa muku ran jima da an kai arfa kwana hudu kamun arfa ya shigo makka sa da sahi shigo talata ko talata larba alhamis kasa da arfa kai kure kamun ai arfa ba cewa ni da arfa ba hatta ne shigo hatta ne talata larba alhamis to bari mu ji ili sahin yayi dai ko to in mun gane haka to ƙara yawan ribas kenan da sadda heto zuwa sadda shigo maka kwana ne nawa hmm? kwana goma tabbas kwana goma wace rana hito madina ainihin sun kace kwana goma ka gano su ranar alhamis ko juma'a ko asabar ko lahadi ko atinin ko talata hanya in kace da ba su yawa ba bari mu ce bari bari bari mu zaki alaga ta bal naka mu dan buga mu ji ya muna tsora kwana hudu haka ta kwana hudu ce ko biyar kwana biyar zulqada ya kare ko to bari mu lisafa narba ka ce ko sai ka ce to kai buka tambaya yanzu musa da narba cikin kida larba heto ko kwana biyar rage wata ya kare cikin biyar ɗin da larabat to laraba alhamis jimu'a asaba lahadi wata mutu kenan attene yake daya attene yake ɗaya, to yin attene yake daya attenen ta sake zagaya nawa ga wata takwas ga wata talata arfa kun faɗa min a arfa sai ka min lisahin ka cire kwana biyar zulka'ada sannan ka ce sabon wata zulhijja ya fara kuma kai lisayi kuma ka faɗo ya faɗo ran arfa ran juma'a kaga mai wayo ko wai waye ka sanya min wai watan din shi tare ko talatin sai kai dika tambaya yanzu hmm? wato shi wato shi sa malamai Allah ya Allah ya gafarta musu ko abin da baka ɗauka da muhimmanci ba sai su ta rigima kan haka sai da malamai suka yi rubutu kan wata ka'idar wajen lalabin wace rana annabi hito ittifaqan an ittifaqi cewa rajimu an kai sa arfa to ana lalabin wace rana hito wasu ka ce ran alhamis ibnu hazm yayi ta surutu yayi ta bayani yayi ta dumi ya kai ya kawo ya kalato ya tarkato ya zuba ya ce ran alhamis ran alhamis wani wanda ba shi ya zo ya ce a ina ran juma'a na yayi surutu yayi surutu ya kwakwaso ya samu ya ki wadancan ibn qayyim al-jawziya da to mu ci mai cikin zalma da ce tuba su gano ba asabar na shi ko ce ra asabar na ya dauko dalilan ibn hazm ko wace guda da ya hudu cikin dalilan sai ya hudu ta raddanta ya hudu ta raddanta ya hudu ta raddanta ya kare sai da kai yadda ba alhamis na ba sai na ɗauko na jima'a ya faɗi ya soke ya faɗi ya soke sai ka yadda ba na na ba sai ce to wace rana ta ce asabar ta sai kawo dalilan cewa asabar na kuma har yanzu cikin kaulin ga uku har yanzu almajirin da sun ka zo baya kan haka suka rigima shi yasa ni so mu gano tunda har ka samu ran na haka ka samu ran na ka ka samu fata amsa dole ka gano ranmi kuma Aisha ta faɗa ma biyar sun ka rage kwana biyar sai dai bari ƙara ku wani sata amsa Aisha bai ta ce ko bari faɗa ta magana jabir da ya faɗi cewa li arba'in baqina min zulqa'ada shi kwana hudu yace sura kwana hudu don ka wani ya kitibi da wannan ƙauye ya dan zan haka haka amma ana hada su kwana hudu wani ya lissafa ranar da an kai wani bai lissafa da ita ba ku kiyaye wanda ya lissafa da ranar da an kai to bai za ta zama wanda bai lissafa da ta hudu za ta zama da ran nan to amma ya kamata mu gano wace rana ta shi sa an ce ban faɗi kowa ya zo tun da nan kowa dan boko na sai a zo a lissafa ka gano mu bata haka na amma dai ran juma'a an kai tsayin arfa ko ba haka ba saura kwana biyar zulqa'ada ya kare ko kwana hudu ya kare sannan ya fito an gane to sannan kuma shi daga cikin hujjoji ibnu hazm duk da dai shi yace haka amma wasu sun sun, sun ya hujja ta kan hujja ta amma kuma ibnu hazm eh, ibnu qayyim ya to ya ture ta amma dai hujja ta kun san hadisin ka'abu wancan da bai zo aikin haji ba bai zo jihadi ba jihadin tabuka wa ala alladhina khulifu wa ala thalathati alladhina khulifu cikin hadisin mi an bata wace rana manzon Allah ya ta khamis yawmal khamis yace ko mi yace yace annabi yana son hita ranar alhamis ku diba hadisin ka zo ka muradi a hadisin annabi yana son hita ranar alhamis yana daga cikin inda ibn hazm ya laki ya rike wannan hujjar yace annabi bai yiwuwa ya saba ma da ya kai duk da dai kaga kaida ta wata mai dan rauni ko eh to ai kaida ba addini ta ba ibada ta ba ko eh hita hita rana kaza al'ada ta ko addini in dai ba akwai ta addini akwai ta al'ada ko ba irin me na ko arfa ko muzalifa wannan ibadat na ko amma a ranar hitakka ana cewa kakka hita sai alhamis in yanzu aka kaida cewa ba a taya sai alhamis anya ba mu zo da wata gida ba har dai mun ka rike mun ka ce kowa sai ya haka nan kila fahimta amma da ibn hazm ya dan rike taqiqa qaul to ala kullu halin wannan abu na mai ban sha'awa in an kai karatu kan haka nan in ka diba al-muhalla bil athar ya yi din ya yi dinini ciki shi ibn hazmin in ka diba hajjatul wada ka annaka tushahiduha hajjin ban kwana kamar an samu majiji kana kallo hajjin ban kwana kuma in ka ga irin wannan littafin aikin ibn hazmin ko lalle kana san ibn hazm mallami na hajjatun nabi ka annaka tushahiduha hmm, yayi kokari kwarai da gaske fara kula hali ina jin daraji ko ina jin mutane suna dan bada dan uzuri Allah zan kadai musu dahiri akwai masu zuwa aiki akwai masu zuwa karanta da mata ko sun yi eh okay to ina jin kila mu dan saurara mu dan basu wannan dama ko ko sura hadisi guda ko ban karasa ba to masha Allah ba lokaci ba وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر ashe har yanzu ba na har maka magana yanka ko ashe yanka shine alama ta cewa an kare aikin haji shine alama ta karshe cikin kare aikin haji shi yasa aka jinkirta har sai yau shi sai sallah da ka zo ka yi jifa jimar sai a zo a yi ni sai a zo a yi saisaye sai a yanka ko da an yanka an gama duk da dai akwai if'al wala haraj if'al wala haraj ko baka bi tartibi ba amma dai abinda an ka sani da an yi jifa sai mi sai ayi yanka sai ayi aski ko to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mu taurara mu jiya mun kace kirani yayi abin da ya yasa manzo Allah ya kirani saboda ya zo da hadaya kuma ka'ida wanda ya zo da dabbobi kiranin zai hada aikin haji da umra niyya guda kuma sarki ya shiga niyyan nan in wata guda ya rage ka in wata biyu ya rage dole dai bai fita kayan nan sai ya gama aikin haji ma'ana bai sa kayan gida su kayan yana ya canza su in sun kai dauda ya cire izari da rida ya sa wani izari da rida ko ana canza izari da rida amma dai bai bai shiga kayan gida kuma har yaushe sai sallah shi na da haka ta faru kasancewa manzon sallah sun gashi ya bada umarni duk wanda bai zo da hadaya ba ya kaci ya yanka ya kare amma kai ban zo sallah wasallam ba kai ba shine aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam imam ali yace nafi ya ba labari daga Abdullahi bin Umar daga Hafsa ummul mu'minin Hafsa ya Umar radiyallahu anha uwar mu'minai matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annaha qalat li rasulillah tawa manzo sallallahu alaihi wasallam tambaya tace ma shi anun nasi hamdu ya rasulullah mi mi adda mu mutane ne sa mutane kowa gashi mun ga yayi ta aikin hajji yayi ta aikin umra ya cire kayan gida afwan ya cire ka ihrami ya sa kayan gida sai shi kenan kowa koma lahiya lokacin dan gari eh hallu amma walam halil anta min umratika amma kai annabi ba mu ga ka ta kayan ba kuma addini fa kai aka koyi da kai wannan akwai abin haduwar gaba ko qal sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa ce ni labattu ra'si dama ni can lokacin da ni ihrami na daddare kaina kinaya ta ga cewa ya aikin da zai ya wanka ya shirya ma shirin da zai ɗaukan masu ya gama aikin haji kalimar labdu tara abu a ga mai gashi da yawa ko mace ko namiji irin mun san wasu kabilu suna da yalwar gashi ba ai mu yan afirka ba ko eh ko afirka yan garin zahi irin waɗanda adda ni'imar gashi da yawa ko ba haka ba kana iya labdu abinda an labdu ka wanke gashin kanka sosai da kyau musamman wanda bai karewa ka shafa mai mai ka daddale shi da mai sannan kuma ya zan ka daddale shi ya zan dai wanda zai ɗauka kwanaki sati ɗaya ko kwana goma ko fiye da haka nan baka zuba mai ruwa ba ko bai wari kila an fahimta ko ka yi wanka sai ka yi wanka kwakwahin fuskarka da wuyanka zuwa ƙasa ba ka taɓa gashin kanka saboda ni saboda ka gashin ya lalace kila an fahimta eh to annabi sallallahu yana haka nan annabi yana haka nan sallallahu alaihi wasallam yana labdu abinda al labdu yana da yalwar gashi sai ya wanke gashin ka ne ya tsaftace shi samu wata rana ya wanke shi ya tsaftace shi ya cike shi da mai ya jike shi da mai ya gyaggyara wani lokaci ma har ya kama shi ya mirɗe ya ɗaure ta baya saboda yana da gashi ya dunkule in mazaunin gida na ya ɗaura rawani kai in ko aikin haji na ko umra mun san ba ba aure kai ko to annabi shi yake na haka ne shi allabdu har ya yi umurni da cewa duk wanda ya yi hani duk wanda ada gashi irin wannan ya daina wanki ne kullun yana sa mai sabulu kullun dun zai zagwanye zai zubi gashin zai lalace in baka saba haka nan baka tambayi mata ko wancin gashi kullum yana lalata gashi ai suka ce ko to ala kulli halin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya hana ci gaban ihlali ba dama na ɗauko cewa umra da aikin hajji zan yi gaba dai tun sadin ɗauko ihrami na to zan ci gaba kuma hassad da ni kare aikin hajji to don haka ma don kada ya zan kaina ya buƙaci wanki shi yasa ni mai wanki na tsafta ni shahe shi da mai kuma ni daddane shi gashi nan wa kallattu hadayi kuma na zo da hadayata hadayar da ni zo na yi musu takalidi ni a takalidi a rataye ɗan takalmi ko ɗan wani abu wanda ka nuna alama ta ta harami ko nuni na can da ana haka nan takalmi aka yawa sai a ce shi kenan da gani na ka san ko ta kuce ma ko ta ɓace da wani ya ganta ya san kayan Allah ne ko ba haka ba sai yanke a yi sadaka da nama to annabi yace wa kallattu hadayi don na samu hadaya ta alama haka ko annabi ya ko mun ci da dabbobi haito da madina da yake adadin da ya kaso bai cika ba yabba ali bin abi talib kudi yace je yamma an ce dabbobi sun yi arha ya so mai ciko ya zo kuma ya so mai ciko annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi 100 ya hadaya da su raƙumi 100 sallallahu alaihi wa sallam ya zo kuma ya ta yanka yayi yanka sai da yanke da kai ne yanke raƙumi 63 ko sannan ya gaji kana bisani ya ba aliyu ya yanke mai saura aliyu na tsali ya yanke sauran wasu ka rage wajen talatin da bakwai ko wata hikima kwara cikin abubuwan don lissafi lissafi aka ce wani kamar kamar ishara ce na annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru ne sun cika 63 63 ya yanke yana yanke su kuma ya gaji daidai wannan ka wannan aiki shekara ce 63 sauran yan watanni kuma watannin suna ya cika yana dawo madina ya cika su ran da ya da Madina Muharram na karewa safara karewa Rabiul Awwal ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya faru kuma to manzo sallallahu alaihi wasallam yace inni labattu ra'asi na wanke gashi na na gyara na dunkule wa qallatu hadai na sama hadayata a maratai fala uhillu ban yi ta aikin haji idan cikin tahallul hatta an har sai sadda ni yanka ran goma ga wata kila an fahimta ashe shekaran goma ga wata shine karshe dai na yanka ko uhm. ina jin kila mu tsaya nan saboda ɗan roƙon da masu karatu suka yi suna son karatun ba su tashi kuma ga lokaci na taya kuma sun gitta cewa karatun mata suka yi ah, wannan kenan akwai wasu abubuwa da yawa sanarwoyi da yawa na farko dai a ah, tambaya ce ko addu'a sanarwa ce kan duba mai ta a na farko dai akwai wani aikin alkhairi wanda malam jabir sani mai hula wanda ya bari ya tahi lokacin da ya tahi alhamdulillah shi asasa wannan tun lokacin da ana karatun bulughul maram an ka kai ga hadisin masallaci da tsabtacin masallatai daga nan shawara ta su ya kamata almajirai a haɗa ƙarhi da ƙarhi da wata yar tahiya a zanka tahiya ana wannan ana ɗabbaka wannan aiki don karatu kamar da shan gumi ka cewa karatun hadisi da aiki da shi ko a yi karanta a yi aiki da shi shine zama lahiya ga musulmi alakuli halin Allah saka ma dan uwa shi malam Jabir alkhairi da shi da ɗaliban da aka da shi suka yi kokari aka ɗan yi fomin wasu ahalul khairi yanzu suka ɗaukan ba kansu ƙarshen wata duk za su sai wani masallaci su share shi su tsabtace su yi su yi su yi wani satin aje wani satin wani wata kuma aje wani wata waje Allah san da wannan tahiyyatun wannan lokacin kuma ina jin mafi yawan waɗanda annan da sun san da wannan hakanan sawa'un ko ka je ko baka je ba amma dai alhamdulillah ka san da wannan kuma wannan aikin alkhairi na ba mu almajirai masu karatuttuka da sauransu ba hatta waɗanda aka zuwa masallatai su ana ayyukan sun yaba sun sa albarka babu wani mutum guda a hadin da an ka zo masallaci an ka yi wannan face ya sa albarka ya yi godiya ya yi fata alkhairi ya ce Allah musu albarka Allah shi wa karatun su albarka to haka akai to kun san ɗabi'a mutanen mu kullun dan tabaka lasa akai da an dan fara an dan fara wata ɗaya wata biyu sai ga mutane suna rafa shewa farkon al'amun da an ka fara mutane sai an sai an ba su hankuri Allah ayi hankuri saboda an yawa in an yawa ba a samu yin ma aikin da ya kamata sai an ba mutane hankuri su yi hankuri a bari har in wasu dan rage sannan a yi replacing da su ko ba haka ba wannan wancan lokacin saman tahiya na dan tahiya tahiya na dan tahiya kila la Allah ma malam Jabir kasancewa ce bai nan wasu sai sun haka ma kasan in wani na nan jagora sai a ji dan karhin tahiya wani kuma Allah ya tsare kai zariya in yaga wani bai nan shikenan sai ya doji ko ba haka ba da yaga kila mallan bai nan to sai dan abin nan to haka nan kan da ce wata biyu wata uku wata hudu sai a zo sai a zo wayan da yin sallar subahin aka fara aiki ranar kowace alhamis da yin sallar subahin amma sai da ya kai an kai yanzu matakin da har a kai karhe bakwai ko takwas ana jiran mutane ba zo ba kuma kun san alhamis ranar aiki ta ranar karatu ta cikin waɗanda akwai waɗanda sai so a yi aiki da su a gama sannan mutum ya ta yi wanka ya shirya sannan ya ta yi ofis ko ya yi kasuwa ta yi ko ya tai kai makaranta yara makaranta da ba a kosan yayi ba kan da rana ta hito an gama yanzu har rana ta hito ka tankar ba fara aikin ba saboda rashin mutane to shi na aka zauna aka yi tunanin cewa lalle ya kamata a roƙi mutane a wannan aikin alkhairi na kuma shi wanda ya asa sashi alhamdulillahi lada ta tafi wannan da annayi wanda wanda sun ka bari su sun kai hasara ko ba haka ba in dai ka asasa sunna to duk wanda aiki da ita Allah zai rubuta ma ita ko ba haka ba muna da hadisi ita tabbatacce to amma ya kamata kai kuma kakka bari al'amarin addini na kware mutu a hannunka a fara shi ke yanzu a bari karkashin mutane mahaukiya da wanga aiki wajen ina jin masallaci ya kai takwas ko tara wajen takwas tsakanin dai masallatan da aka yi da yake al'amarin yana da yawa ba a ɗauka gaba ɗaya amma masallatai juma'a wanda suka wanga aiki ya kai bakwai ko takwas in bai kai tara ba naman shi adadin wanda ya kai wannan watan wani wata ayi wani wata ayi to shi yasa muka zauna aka yi tunani na ce ya kamata a faɗakar da yan uwa dan Allah su ba da goyon baya ga wannan aikin kuma wasan aiki na nafi sabilillahi ku tuno wata mata saboda sharar masallaci ta samu aljanna ba kowa ta ba tsohuwa ta wadda ba abin kulawa ba share masallacin annabi ta kai an kai kwanaki annabi bai ganta ba ta ce ina boye Allah nan mai share masallaci aka ce yanzu rasulullah ba ta da lahiya sai mun sallaci ba ta da lahiya A ta aka dubo ta ya ce to in Allah ya sa wani abu ya faru ku sanar da ni kila da Allah annabi ya ga wata alama ko ko dai abin nan da ya ce in wani abu ya faru ku sanar da ni har ko sai abin ya faru tar rasu cikin dare sai suka ga cikin tsakiyar dare na bai kamata su tada manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce suka yi mata gaggawa aka yi mata wanka wasu wasu kasan dai sahabba su yi ma wanka ai arziki na kuma sahabi yi ma wanka ya ka arziki annan amma da sun kai mata wanka sun kai mata sallah gari gari gari ya waye annabi ya tambaye su ina tsohon nan ya ta karaji aka ce manzon Allah sarki ai manzon Allah ta rasu ai muka je muka yi muka ji sai muka ga bai dace muka ji sai mata sheka cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu fada yana ce halla azantumuni me yasa baku ku sanar da ni ba me yasa tar da ni ba ya ce musu hada yace dalluni ala qabriha mu sai kunna min kabarinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kabarinta ya sake mata addu'a special ta musamman addu'a ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama addu'a ya ta su kun gani ba kadan ku ja musu gani saboda addu'a ta ba ita ba dai duk kabarin da a cike yace ko wanne zo na same cikin duhu amma saboda adda duk Allah ya hafa kabarin gaba daya duk makabartan duk Allah ya gawarta masa saboda addu'a ga boye Allah ba ita daya ba da annabi mata addu'a duk sai yan kabarin duk gaba daya makabartan ai kaga mai sharar masallaci ta albarka sai ana bi dan mace mai albarka wadda ta albarka ga tiyan uwanta akwai mai sharar kamar ga boye Allah saboda addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kaga sharar masallaci abuna mai daraja kwarai da gaske hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu zinka gina masallatai a unguwa ungun ne fi duri unguwa an kace ba gida ba don kaka ce a gina masallaci gidan kowa a a fi duri cikin ungun ne sai ya an wa zafa zafa wa tutayyaba a tsaftace su kuma a rinka shaha musu turare lokacin da an kawo aikin ga wasu da ya hada turare fi sabda suka tawa da turare ya an kai a fefesa wasu so detol wasu so kaya wani dan so da ya tsinciya gashi nan abin ganin ban sha kamar ba a bari amma sai dai kai co yanzu kowa gajiya ya bari kaga wannan hasara ce gaskiya hasara ce kuma in ba mun ka bari wannan abu ya mutu mun ka ji kunya ko ba haka ba kuma ba kawa kanka tanadi ba shi masu wannan kokarin hada ne ciki muka ce bari mu roƙi mutane ta Allah a taimaka ƙarshen kowane wata akwai wannan aikin wannan watan kuma ya zo ran alhamis ɗin gaza ai dama na ce muku alhamis alhamis akai don saboda masallacin juma'a akai sai a yi shara alhamis ka ko da aka wayo gari da juma'a nan sai ka za masallaci tsaf akwai masallacin da da mutanen sun ka tun sadda aka gina masallacin nan ba a taba shara ne ba sai da sun ka taba wannan aikin ba a taba sharan wannan masa da dai da ba a taba yi ba mutanen masallacin da mutanen unguwa sai da sun kai ta sa albarka an kan yi aiki kaga ai alkhairi na kuma suna biya in suka bi da nan da nan da nan to wannan satin za a yi ra alhamis insha Allah za a yi kuma sun sa masallacin za a yi wannan satin ko ko wannan watan masallacin Buhari dan Shehu za a yi shi za a yi tun kai sallar subahin can can aka sallar subahin da an gama sai a fara yawwa da an gama masallacin a Buhari dan Shehu kuma ba a komai sai wani wata ka je dan tazara ba sati kullum ba sai kuma wani wata kuma kamun wani wata kuma sai a faɗi wani masallaci wani wata a faɗi wani masallaci wani wata a faɗi wani masallaci har a koma zagayowa yanzu yana yiwa daga masallacin Bukhari dan Shehu a zagawa masallacin Ungorogo a zagawa masallacin Malam Musa Lukuwa a zagawa masallacin Abu Huraira a zagaya masallacin Farfaru a zagaya haka dai aka yi ta yi duk ko ina zagayen dukan manya-manyan masallacin da ka sani haka akai. saboda haka ya kamata jama'an ba da goma ba ga wannan aiki na alkhairi ko mu yi shi don Allah mu tsarkake niyya ehen duk babu wani masallaci da an kai duk wadanda masallaci an zagayo an ta zagaye an ta zagaye tunda ba bara an kawara ba bare ba an dade ana yi kowane masallaci an kai in ka je da limamin nan ka tara mutane na samu su albarka yana Allah su gaba lahiya karatu su Allah ya samu zaka yi gure kana ciki to Allah jama'a mu sa kaimi mu sa kulawa mu ba da goyon baya ba wani abu an ka biɗe ka ba ba kuɗi an ka ce azawa ba kai aka son ka tafi kun ka san wani dan adam da an ce kuɗi yanzu yana gudu ba ko da an ka ce kai an ce ka tafi ka bada gudunmuwa shikenan duk abin da ka ji kana iyawa kai ma a ga duhunka yana da kyau muhimmanci akwai muhimmanci ga wannan a ga duhunka saboda haka dan Allah a taimaka wannan ran alhamis insha Allah gobe za mu ƙara sanarwa kuma a ƙara tunatar da mutane kawai ne ce ya mance saboda in ka zo in dai kana son kai harka ga don Allah akwai tsarin da aka biya shi tsarin da aka bi in ka zo ka bada sunanka abin da yasa aka bada suna saboda kila ba kowane wata muka samu dama a yi sanarwa ba a masallaci haka yana ya murhe karatu ko ba haka ba ya ga ko yana ba a samu yin karatu wannan satin bane a ba sanarwa to sai kowa ba da suna ta da nan ba ta satin na yi watan na karewa sai kowa daga text na cewa ana sanar da shi cewa sharar da aka yi na wata wata to a yau wannan satin alhamis din nan za a yi masallaci ne kaza shikenan saboda zamani na yazo shikenan ba sai kana masallaci ba ko da Allah ya sa baka samu zuwa karatu ba zaka samu wannan sanarwa in dai ka bada ni in dai ka bada sunanka kaga shi kenan da Allah jama'a bada gudunmawa a taimaka abu na bai da wuya ko da baka samu sallar subahin kaka ce an ce kamata ka yi sallar subahin can ana gama a fara don sun aka kamar kamura ta to an gama amma haka ce baka samu sallar baka yi zaman ka in sallar subahin ɗinka in ma ka alima masallacin ka ana gamawa ta dan kabu kabu minti goma na da dan kabu kabu inda dan nan mabe da kake ina ga duk sakkwato inda kake duk kokohin sakkwato ba ka minti 30 bisa mashin ba kai ba dan shehu ba ba ai ko da ko gidan ego take can jami'a kusa ga jami'a ina jin ya haini sa zuwa bu dan shehu ko ko da arkilla kake minti 30 bisa mashin zai kawo ka saboda ka in kai sallah ka tashi ka tahi akallan ko zuwa kai ka iske ana wanke wanke ka wanke jikinka an yi da kai dai ko ba haka ba Allah ya saka kowa da alkhairi wannan sanarwa ta farko kenan sanarwa ta biyu akwai dan uwa malam Umar ya ce ya ya roƙa da Allah a taya shi addu'a a ce ma yan uwa ko ku auraki yan uwa shina da wata bukata ta alkhairi yan uwa su taya shi addu'a Allah shi biya mai wannan bukata na da sako jama'a taimaka masa da addu'a yana ta bukata ta alkhairi fi sabilillahi kai mai addu'a ta alkhairi Allah shi biya mai bukata muna roƙon Allah Allah shi biya mai bukata kai abin da ya nuna alkhairi ko abin da ya kaso yana alkhairi sawawan daga wajen dan adam yake ko daga wajen wani yake Allah shi an mai yi ko ba haka ba to Allah ka sa wannan abin ya wakana kuma Allah ya zartar da wannan al'amarin Allah ya sa alkhairi a ciki kowa ya tashi addu'a ba shi ɗaya ba akwai suka dan rubutu ayi addu'o'i da yawa haka Allah ya Allah ya alkhairi wannan kenan sanarwa ta biyu kenan sanarwa ta uku malam faruku duk da bai magana da shi ba kuma tun jiya ne so in wadi wannan sai yazan bai taho ba kuma sai ni shafa saboda abin da zan rufe da shi ce sai an ka kaɗo tambaya ko sai ban gane ba kuma sai ni shafa ba mu ba safa muka wannan ba a kula sosai saboda ni saboda ba ka safa muka neman taimako ko wani abu ba mu bukatar ba tsarin muna ba ko ba haka ba amma ala kulli halin idan wani mu haka yana wata aikin alkhairi cikin mu ba da so ne ba da bukata ce ya kamata mu yi mai ihsani alkhairi wannan shi kasa duk wasu abubuwa na aikin alkhairi su mutu mututus mutum ya fara bai da samun wani support bai samun wani agaji a ah, ba Allah ga kullum yana ta doki da kuɗin ga na dare ba an bashi ko ɗari don Allah na hasali ma ka suka saboda samun harkokin hansa ɗin ga da aikin sai a kugu ka tafi yanzu bayan minti goma sai a tura mashi a whatsapp ko a tura mashi facebook arha kaga baka bukatar sai ka na ɗari da hamsin ko ɗari biyu ko ba haka ba wanda yana da kyau mu yi haka nan alhaji aminu adashi ba da yana nan ba ya yi wannan ya fara wannan alkhairi ehen wanda yana sai muna kasuka hamsin ishirin talatin yana ba su ya ce a raba saboda Allah ya kasance ina tayar su mahajjida har ƙauye ina rabawa in ni kai musu wasu kamun wasu hito sai a yi ta roƙo in ce to ni ba kuɗi ga ba karatu ɗaya ni kai ko ba haka ba karatu na ni kai wani ba Allah na in ya koma sai ya ba su wazan a aiko kila an fahimta ala kulli halin waɗannan sun kai ko kwanaki wani daga a nan Naija ya kira ni wannan daga Kebbi State ya kira ni yana bukata a kai mai set set na wannan ba shi ne ka so yi magana game da wannan ba abin da ka so in ce irin su kaga babu wani abu na ai kullun yana ɗaukar kaset ba nan ba yanzu Allah ya sa ya samu karuwa mu ya samu raguwa raguwa ba mu kila wasu su ko sani ba bale mu yi mai irin aikin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu isna'u li ali ja'far ta'ama فإنه فإنه قد أتاه قد أتاهم ما يشغلهم هكا حديث يشكو اصنعوا لآل جعفر طعاما إيه فقد أتاهم ما يشغلهم كوا ينجدا آل جعفر شي جعفر موسى ياي شهادة كو lokacin da manzon Allah sallallahu ya tura Zaid da Sabiti ya tura su jihad ya ce shugaban ku Zaid da Sabiti idan yayi shahada Abdullah bin Rawaha rika tuta idan yayi shahada Ja'far ya rika cuta Ja'far bin Abi Talib to haka ko an kai ana ce ana gumurzu annabi sallallahu alaihi wasallam nan cikin suna can Yemen in ba Yemen ba Rome Rome dan ga da ka sani ta yanzu Rome suna fafutuka Constantinople sai manzo sallallahu ya ce a kira a salatu jami'a aka tara manzo Allah ya hau membari anan ka gane wahayi na annabi sallallahu ya ce ku yi istighfari ku roƙan ma zaid ibn sabit gafara yayi shahada a said ibn sabiti ya ruki tuta kamar da an kasa shi ya shiga fagen fama ya buga an buga ya yi shahada ku yi mai istighfari suka yi istighfari Allah shi gafarta mai Allah shi zikai ne Allah shi zikai ne Allah shi kaza annabi sun kalaha sanar ce to bayan ya faɗi sannan abdullahi abdullahi bin rawaha ya rika tuta shi ma ya yi ƙoƙari ya yi namiji ya buga an buga shi ma ƙarshe ya yi shahada shi ma ku roƙa mai Allah Allah shi gafarta mai Allah ya ji kai ne Allah ya sa ya huta suka yi tai suka yi tai ya kwanta yace to bayan kuma Abdullah bin Rawaha sannan Ja'far ibn Abdullahi Ja'far ibn Abi Talib shi ma ya tashi ya rika tuta shi ma yayi kokari yayi gumurtu ya buga an buga karshe shi ma yayi shahada ku roƙa mai istighfari ku mai istighfari shi ma Allah shi gawarta mi Allah shi jika ne Allah shi kaza Allah shi kaza yace kun san mutu uku mun kasa yace yace to ba mu sa na hudu ba amma sai saifullahi al-maslulu yan miƙe ran nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu suna yace Khalid ibn Walid ba mu ambaci suna ne ba amma ya rika tuta gahe ta yana gumurzu ku roƙan mai Allah shi bashi nasara a lokacin ga manzo Allah yana Madina amma Allah ya mai kashafi gahe ta yana ganin ana gumurzu ya faɗa musu na ɗaya ya shahada na biyu ya shahada na uku ya shahada al'amarin ya ɓaci kenan amma ga Khalid ibn Walid ga shi ya rike tuta a roƙan mai aka yi mai addu'a ana kada mizan sanan ta addu'a ko ba haka ba kuma Allah ya sa aka yi shahada eh Allah ya sa aka yi nasara aka ci wannan nasa aka ci wannan ko bayan an dawo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo inda diyan shi Ja'far saboda ya bar kananan diya da mata tai Asma binti Umaysin ko ya batta ya ga daga ita mace sai yan yara babu kowa Annabi na dawa yace isna'u li ali Ja'far al-ta'ama faqad atahum ma yashghalukum kowa ya abinci ya aika gidan gidan Ja'far abinda ka dokan musu hankali ya zo musu abinda ka dokan musu hankali ya zo musu hatta da ayi abinci an kasa aka yi tuwaye ana kai kaga nan bamu da al'adan nan ko sai dai mu yi al'adan mu zo mu ci wani ta muka yanzu al'ada ayi mutuwa a rika tanti a kai ta tuwo kamu a ƙara gaiso kwana uku an tayi ma buhu ko ba ta muka yi ba a tayi ma buhu wani an kai mu mutuwa sai ya ci bashi kaji wanga al'amari sai ya ci bashi don wawai mutane abinci bid'a an akasa abin daga sunna an akasa ko ba haka ba a zo a yi tacci sai ga an yi mutuwa sai ga maroka ka ko wanda inda an ka mutuwa wani maroki ya zo ya ci abinci ya lashe wanke hannu ya ce Allah shi maimaita mutuwa an kai aza shi haihuwa an kai ya ce Allah shi maimaita muna kaga ba haka aka so ba ala kullu hal abin da ka so mu takaita wannan ya samu malam Faruku ya kamata mu bashi gudunmawa ko ba haka ba kare da karau kuma sai an ka kawo mai haihuwa ko ba haka ba ya kamata saboda haka ni ɗaya ka wannan ni tunani ba tare da kowa ba tun je ni so in haɗa sai ni shafa ni ɗaya wannan tunani ya kamata duk wani wanda ya zan yana ya taimaka ya taimaka duk abin da ma ya tsara ya basu wa Allah saka da khairi a bashi saboda mi saboda gudun a matsayin mu ahlus sunna ko ba haka ba mu taimaka mai a sassafta mai ko na hawan kabu kabu da sauransu malam faruku ba sai ka sa wanga bayan cikin doka ba kana katin nashi kai katin nashi na so in tsaishe ka kai katin nashi yawwa wannan shi za a yi a taimaka fi lillahi in ba ka da to in kana iya ka da su gobe da Allah da Allah ka da su gobe in kana iya so muka yi mu ba da yi ɗin ko ba haka ba in dai kana an san yanzu tun da yanzu ka san wani ya ce to ai Allah ɗin ya kuma ya kunu yanzu yanzu to in ba ka da yanzu da Allah gobe za zulma adi kuma ka dan riko wani abu gobe in nace ba sai na dogon bayani ba in nace taimako da mun ka fara nema jiya da Allah wanda ya adda su ya taho ya tunhaye shikenan sai a tunhaye yawa to Allah saka da khairi wannan ina ganin shi ya abin da za mu ambata insha Allah ah, malami ka karanta cikin tambayar ok magana sharar masallaci go a ah, to ai na san da ita ko tuni na dai ka imance go amma na san da ita insha Allah gobe a tona wallahi jama'a game da sharar masallaci kar a manta a taimaka a taimaka in ka zo jibiyar tun da sahe masallacin Buhari dan Shehu to Allah a zo ko zuwa kai ka ƙara yawan jama'a yayi alheri sannan kuma in ka zo da Allah ka tambayi shugabannin a masu malam Hassan suna nan su malam Abubakar Hizba su abakar ya haya da suna nan su duk ga suna nan suna nan da yawa dai to Allah in ka zo sai ka bada sunan ka zahir takarda list ka bada sunan ka da nan baka a rubuta alama ka zama member sosai active member kana ciki in Allah so wata duk zaka samu text a faɗa ma ranar da za a yi da masallacin da za a yi insha Allah Allah ya taimaka mana ina jin babu wata sanarwa malam akwai wata sanarwa to Allah ya saka muku kowa da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik